Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna gudun wuce sa'a kashi na hudu na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne nake karanto muku. Tunda suka shiga gidan hankalin Safiya a tashe yake, waɗannan mutanen masu buga fuska tunda take bata taɓa ganin kalarsu ba Da ka kalle ta ka san a tsorata take sai da aka gama bincikar sannan suka je zuwa sama. Ko yau sun yi zama ya fi na awa biyu. Kallon Masa'uda ta yi ta ce wai don Allah Masa'uda ina kika je har kika san mutanen gidan nan. Wallahi ba ki ga inda jikina ya dinga rawa ba. Ji ne kamar zan saki fitsari. Waɗannan mutane babu kiran rahama a tare da su. Dariya ta fashe da ita ce haka suke tsinannu. in sau ɗari za ki zo sai sun caje ki tas kin san ni ni da sinde sinde ina hajiyar nan ina hajiyar nan ta gano ki ke kuwa ta ce hmm, na tuna da yata yar siyasar nan yau wato wallahi ta sanadiyar ta na san wannan matar mai dimbin alkhairi ni kuma kin san ni game da neman shiga yayya kai safiya ta ce wai har kike ganin laifin ne ha hmm ai dole sai an gado wani abu. daga nan hajiyar ta yi sallama ta shigo falo tana mayan kuma yana tafa a bayanta tana suka shiga gyara zaman su cikin girmama suka gaisa ta ce aiko masauda allah ya kaddara za ki zo ki same ni yanzu ma na yi shirin tafiya zan je china wannan ita ce mai aikin ta faɗa tare da nuna mama sai daga ban mama ya faɗi tana da allah ya sa dai karta ce bata yi mata ba Cikin girmama Masauda ta ce iya hajiya ita ce sai da na duba da kyau na babu wadda ta dace. Sai Safiya akwai ta da tsafta ga hakuri. Mayan da ke gefen mom ɗin shi yana danna waya kallon ta ya ce mom ina zuwa. Kawai ya taka ya koma sama abin shi. Ya san dai maganar ɗaya ce ko da yaushe mom ba ta da wata magana sai zancen mai kulawa da shi. Sannan shi a duniya ya tsani waɗannan mutanen ƙazamai. Ya tsani talaka baya so ma suna yi mishi magana. Kiran shi mom ɗin shi ta shiga yi ta ce ya dawo. Ya ce sorry mom zan dawo. zakan kanta ce ta san ko me yake nufi. Kallon su ta ce ya sunan ki baiwar Allah. Na kike a zaune. Murya na rawa ta ce suna na Safiya mijina Abubakar. Ina da yara biyu Hayam da kuma Janan. Ina zaune ne a birnin ruwa. Ta ce oke Safiya. Yanzu misali ke ce kika haifi yaro. Ɗanki ne na cikin ki shin ya zaki wurin bashi cikakkiyar kulawa. Yara zamanta ta ce Hajiya zan fara kulawa tun daga wurin shayar da shi. Zan ambaci sunan Allah zan kuma yi mishi addu'a Allah ya mishi albarka ya raya shi ta tafarki, madaidaici. Zan kula da cin shi shan shi a lokacin da ya fara girma zan yi kokari wurin dora shi akan hanya madaidaiciya ta hanyar nuna mishi abu mai kyau da kokarin hana shi abu mara kyau. Zan yi kokari wurin ba shi ilimi ta ta fanni biyu Arabiya da kuma na zamani daidai gwargwadon ƙarfina. na. Zan kula wurin ganin cewar ya koyi yadda ake yin sallah da ƙoƙarin kiyaye ta a kan lokacinta. Girmama na gaba da shi kiyaye faɗar sunan Allah a lokacin cin abinci da godiya gare shi lokacin da ya gama ci. Girmama na gaba da shi da kuma na ƙasa da shi a lokacin da ya fara iya rarrabe abu mai kyau da mara kyau zan tsaya da kyau wurin ƙara ninka kula ta sosai a gare shi. A lokacin zan kula da kalolin abokanan da yake mu'amala da su. Duk da cewa shi namiji ne, zan yi ƙoƙari wurin ganin idan ya fita ya dawo cikin lokaci. Zan kula wurin ganin ya kula da yasa da zumunci da kuma son dangin shi na uwa da na uba. Hajiya kula da yaya nauyi ne na musamman da Allah ya ɗora mana a kanmu, mu iyaye. Ba zan yi ƙayyade miki iya kulawar da ya kamata ba. Abu ɗaya na sani shine zan yi iya abin da zan iya yi wurin kulawa da bashi kariya akan akan komai nawa. Hajiya ta ce to me zaki ce idan kika samu wani daga sama aka ce ke ce uwarsa ki kula da shi. Murmushi ce ta ce Hajiya shi ɗa na kowa ne yanda zan iya kula da na yayan haka zan iya kula da duk wani ɗa da zai zuwa nuna a duniyar na. Hajiya bata san lokacin da hawaye suka zuro mata ba. Kirin zakan da ta ce shekara bakwai ina neman bahaushiya wadda ta dace da kula min da yaro na ban samu ba sai yanzu. Lallai Safiya ke ce ya dace da in baki amanar mayan. Sunana Hajiya Saddiƙa Abdallah Baita mijina murgayi Abdallah ya rasu shekaru uku da suka wuce sanadiyar haɗarin jirgin sama da ya samu. Mijina sannan sanannen ɗan kasuwa ne kuma ɗan siyasa ni ma yanzu haka kwamishina ce ta Human Affairs. Sannan kuma na ci gaba da kula da kasuwancin mijina da ya bari kafin ya rasu tare da taimakon ganinsa Ibrahim Baita. Rayuwa ta shi da babu wanda ya tsaya sai da na haifi na bakwai shine Ahmad. Muna kiran shi da Mayan. Mayan shi rayuwa ta ne baki daya. Akan san in kula da rayuwar shi da kyau na kasa amincewa kowane namiji da sunan aure. Domin ina tsoron kada su nemi su cutar min da ɗana akan dukiya. Inda cewar bana samun zama sosai a sanadiyar abubuwa da suka yi min yawa. Ina da lokacin ɗana. Na neme ki ne akan in kira ki ninka kula min da shi. to amma na gaza ba shi kulawa sosai sai dai yau da gobe sai Allah Safiya ga amanar mayan nan ki rike shi tamkar ƴaƴanki da kika haifa. Ki kula da cin abincin shi akan lokaci, ki kula da lafiyar shi, ki kula da tsaftar ɗakin shi da ban ɗaki, kula da karatun shi. Ki kula da tarbiyyar shi idan yayi ba daidai ba ki tsawatar mishi. Idan yayi daidai ki ba shi ƙarfafa gwiwa. Shine kada yakin ki a gidan nan. Ya da kanta ta ce, insha Allah jiya na karba zan kula da shi kamar yadda nake kula da Sahayam. Allah ya bani ikon kiyaye wannan amanar. Duk suka ce amin. Miƙewa tsaye ta tare da duba agogon da ke daure a hannunta. Ta ce sauri nake yi tafiyar ta uban gayya ce. Saboda siyayyar birthday fati din shi za mu tafi. Nan da wani week din za a yi zai cika shekara goma sha uku. Samira za ta kawo muku kuɗin abin hawa. har ta fara tattaka matattakalar benin sai kuma ta tsaya ta juyo ta ce safiya ki kula da mayan sosai ki yi hakuri ki jure da duk abin da zaki gani kin san dan yau ka haife shi ne baka haifa halin shi ba aikin ki daga gobe zai fara samira za ta nuna miki yadda komai yake kafin mu dawo ta ce hajiya babu komai ai shi ɗa na kowa ne kuma kowane yaro da irin kalar rayuwar shi dubu ashirin samira ta kawo ta basu tare da yin murmushi ta ce to ji safiya sai kin zo ko Murmushi ita mace ta ce insha Allah wa Allah ya kai mu da rai da lafiya. Sannan suka fice. Mom ɗin shi kuma tana zuwa da rai ɗakin shi ta nufa saboda ta gane cewar fushi ne ya yi saboda ya ji wai ta sake samu mishi wata mai aikin. Handle ɗin kofar ta murda ta ji kofar a rufe. Ta ce please mayan zo ka buɗe min kofar nan. Sai yake a bakin windo ɗin ɗakin shi hannun shi da yana cikin aljihun wandon shi. Sweet ɗin shi Sweet ɗin jikin shi kuma yana rike da kwalbar lemo yana sha a hankali. Duk kiran nan da take mishi yana jin ta sai da ya ji ta fara rashin sannan ya zo ya buɗe mata. Saman sita ta tarar da shi zaune ya yi shiru. Wuri ta samu kusa da shi ta zauna tare da riƙe hannun shi. Ta ce mayan na san ba ka son ta ko amma ka fahimce ni duk ina yin haka ne saboda kai. Kana buƙatar mai kulawa da kai daga safe zuwa yamma. Nakan yi sati bana nan kuma ka ce ba ka son taimakon Samira. Mom na sha gaya miki ba so ɗaya ba zan iya kulawa da kaina. Haba yanzu kamar ni Ahmad Baita yaro ɗaya a wurin Abdalla Baita mai ji da kuɗi da isa gashi kuma ina da ke mom amma ki ce wai sai kin samo min wasu kazamai masu kulawa da ni waɗanda ba na so ma suna tsayawa kusa da ni na fi su komai mom ni ba na buƙatar taimakon kowa please dan Allah kada ma ta zo. A duk lokacin da yake da waɗannan maganganun ranta yana musifar ɓaci cikin damuwa ta ce haba haba babana na sha gaya maka ka daina faɗar irin haka babu wani wanda ya fi wani a duniyar nan sai wanda ya fi jin tsoron Allah duk ɗaya muke dan Allah mayan ka daina waɗannan kalaman suna sa ni ina jin damuwa ba a san musulmi ya rika ɗora wa kanshi girman kai da jiji da kai wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki please ina gaya maka a koda yaushe ka zama mutumin kirki ka rika tausaya wanda ka ganshi a halin neman taimako Gani da mahaifinka mun taka wannan matsayi ne da yalwa arziki domin muna taimakon wanda yake neman taimako. Ba mu ɗauki rayuwar komai ba. Har yanzu kai ƙaramin yaro ne. Mayan kana buƙatar taimako. Idan ba ka so in yi fushi to ka karɓi wannan second mom ɗin da na kawo maka. Ka rike ta tana da kirki sosai kada ka rika wulaƙanta ta kamar yadda ka yi wa waɗancan sauran masu aikin naka. Please. Murmushi ya ce shikenan mom na ji ki yi haƙuri insha Allah na dina. Ita ma murmushin ta yi mushi ta ce yawwa my love, to yanzu ka tashi ka hanzarta lokaci yana tafiya. Tana fitowa daga ɗakin ya cire kayan shi ya faɗa ban ɗaki. Wurin yin wani sabon wankan domin a ƙalla sun kai awa ɗaya da shirin amma ga shi ba su tafi ba. Ganin ya shiga wanka dole ya sake yin wani wankan. Sai da ta bata kusan wata awa ɗayan tana jiran shi sai da ya gama abin da yake daga nan ya fito murmushi ya mata ita ma ta bar mushi daga nan suka fito tare suka nufi inda jerin motocin ke jiran zuwan shi motoci uku ne ta tsakiya suka shiga shi da mum din shi sai ta security ɗaya a gaban su ɗaya a bayan su suka kama hanyar zuwa Sokoto suna fitowa wajen gate ɗin ta rungume Masauda tace ce nagode sosai Allah ya saka miki da alkhairi ke kawata ce ta gari Masauda nagode kai haba ni wallahi har kin bani kunya to me a ciki ai dai yiwa kai ne Safi yanzu da na san cewar baki da kowa sai mijinki sai ni insha Allah zan yi komai domin in taimake ki. Yanzu mu je asibiti mu ga halin da yake ciki. Ta ce to na gode sosai mu je. Washe gari tana gama sallah asuba ta nufi gida a gaggauce ta haɗa musu kunu. Ta biyo ta siyo musu kosai da buredi ta kawo musu asibitin. Daga nan ta juya ta wuce gidan su mayan ɗin. ce kamar ta je gidan Masauda ta ce ta zo ta rakota. Domin ita tsoron waɗannan mutanen take. jikin ta bari yake yi a lokacin da ta yi gate din amma ga mamakinta sai ta kawai an ce ta wuce wasu wani tsaya bincikar ta ba kamar jiya Samira ta tara a falo gaisa suka yi cikin mutuntawa daga nan ta sa Bishira ta kama ta breakfast bayan ta gama da ɗakin mayan din suka nufa tole ta fara nuna mata yadda za ta rika wanke shi da abubuwan da za ta rika amfani da su. Sannan suka dawo bedroom, sai kuma falo daga nan suka wuce kitchen ɗin shi. Kallon Samira ce ta ce to yanzu Samira shi wannan yaron da shi kadai yake da wannan gidan. Dariya Samira ce ta ce shi kadai ko yake da duk wannan anti. Na me da me kika iya na abinci? Ni e to zan ce da na iya duk wani abinci daidai gwargwado. Amma kin ga abinci irin na wannan gidan ba zan ce na iya ba. Ta ce to ba komai dama shi bai cika son abinci mai nauyi ba. Ya fi son abinci mai sauki mai ruwa-ruwa. Insha Allah zan koya miki duk abin da na san yana so. Yanzu mu je mu yi aikin tare domin ki fara fahimtar aikin da zaki yi da kyau, saboda kada a samu matsala. Komai tare suka yi shi daga nan suka da falo suka zauna. Shiru suka yi Safiya tana kallon TV, ta kuma Samira tana danna wayarta. Shiru ta tare da kashe wayarta ajiye gefe ta mai da hankalinta ga mama. Ta ce, Anti Safiya wallahi ni dai tunda na ganki na ji hankali na kwanta da ke. Ba ni ba ta da mama jiya kafin su tafi, ta gaya min cewa ita dai kin kwanta mata a rai. saboda haka zan gaya miki wane ne mayan domin ki san yadda zaki tafiyar da shi a zauna lafiya gyara zaman ta ta ce to samira ina jin ki waye shi murmushi ta ta ce ahmad bai ta shine cikakken sunan shi shi kadai su mama suka mallaka di yawan dukiyar da allah ya ba su ta ta haihuwa suna rasuwa shi kaɗai suka samu ya zauna shi yasa dashin dadin shi ya shagwaba shi iya shagwaba na nuna mishi duk abin da yake so a duniya babu abin da zai gagare shi ya duk abin da yake so tun yana karamin yaron basu dinkin yana karamin yaro suna wannan kasar gobe suna wancan kasar anti safiya mahaifin ma ya shugaba shi fiye da yayin da kike tunani sai gashi kwatsam aka samu labarin rasuwar mahaifin shi a hadarin jirgin sama da ya faru wanda lokacin yana da shekara goma ya yi kuka kamar ran shi ya fita daga baya yake ganin laifin mom ɗin shi ne me yasa za ta bari dadin shi ya mutu bayan cewar akwai kuɗi da ƙyar ta samu ta shawo kan shi ta hanyar nuna mishi kuɗi ba za su iya hana mutuwa ba mayan magana ta gaskiya anti safiya ba shi da kirki ko kaɗan baya ganin mutuncin kowa a ko'ina yake idan gemun ka yana ja da ƙasa baya iya gaida ka baya magana da kowa baya dariya da kowa idan kika ji maganar shi ko dariyar shi to tabbas mom din shi ce a farko mom ta dauka cewar karamin yaro ne shi bai isa ya bambanta hakan ba daga baya bayan mahaifin shi ya rasu muka dauko muka dauka ko kewar dadin shi ce ta sa yake haka amma zuwa yanzu anti safiya Aiman ya wuce a kira shi da karamin yaro duk da cewar yaro ne a matsayin shekara sha uku ko mam din shi fama take da shi to amma shi ba baya yin kowace islamiyya ne bokon nan bokon nan ma ta zamani ita yake yi wani murmushin takaici ta yi ta ce yanzu kamar shi baya islamiya islamiya duk faɗin guso babu irin wacce ba a kai shi ba amma bakin halin shi na gaya malamai magana musamman a 'yan kwanakin nan yasa aka sallamo shi daga ƙarshe yanzu malami ta sami shi har gida yake zuwa ya koyar da shi boko kuma wata makaranta ce nan bayan gusau a nan yake yi yanzu ya gama firamare ta gaba kuma ban san inda za a kai shi ba sake tambayar ta ta ta ce hajiya na ji jiya kamar ta ce yana da kannin mahaifi me yasa shi ba zai rike shi ba idan ita ba za ta iya ba girgiza kai ta ce Allah sarki ai wannan bawan Allah babu ruwan shi wallahi sai kin gani idan sau goma zai zo gidan nan mayan ba iya dago kai ya kalle shi ballanta na gaisa mun din shi ta yi, amma ina Shi kuma sai ya ce ta bar shi insha Allah zai daina duk wannan wata rana. Ko yaron shi Mansur idan suka zo gidan nan haka za su zo har su koma baya ko kallon su. Mansur din ne ma ya gado baban shi da hakuri amma akwai wata kanwar shi Mimi duk lokacin da ta zo sai kin ji sun yi fada da Mayan saboda ba ta da hakuri kuma ba ta son wulakanci. Saboda haka anti Safiya sai kin yi hakuri kin lallaba shi. Dan ba haka ba wallahi sai ya sa an kore ki. domin da ya faɗa mam ɗin shi cewar baya buƙatar ki to tabbas ko minti ɗaya ba za ki ƙara ba za ta sallame ki ya yi wa mutane da yawa haka wanda ban san adadin su ba idan kika daure kika yi hakuri insha Allah za ki samu alheri sosai wurin hajiya musamman idan kika yi komai bisa gaskiya babu kisa babu munafurci sai kuma ta sa dariya ta ce wallahi duk yanda zan kwatanta miki mayan ba za ki gane ba sai kin fara aiki